Littafin Nahum Sura ɗaya. Jawabi game da Ninebe a littafin wahayin Nahum mutumin Elkosh Fushin Ubangiji a kan Ninebe Ubangiji Allah mai kishi ne, mai sakayya kuma; Ubangiji Allah mai kishi ne, mai ɗaukar fansa kuma; Ubangiji yakan ɗauki fansa a kan maƙiyansa, yakan ci gaba da fushi a kan abokan gabansa. Ubangiji mai jinkirin fushi ne, mai iko duka kuma; Ubangiji ba zai bar masu zunubi babu horo ba, hanyarsa tana cikin guguwa da kuma hadari, gizagizai kuwa su ne ƙurar ƙafafunsa; yakan tsawata wa teku ya kuma busar da shi, yakan sa dukan koguna su kafe, Bashan da kamel sun yi yaushi. tohon Lebanon kuma ya ƙone; duwatsu suna rawan jiki a gabansa, tuddai kuma sun narke; duniya da dukan abin da yake cikinta suna rawan jiki a gabansa, wa zai iya tsayawa wa fushinsa, wa yake da ikon jimrewa zafin hasalarsa? Ana zuba fushinsa kamar wuta aka kuma ragargaza duwatsu a gabansa; Ubangiji nagari ne. mafaka kuma a lokacin wahala, yana kula da waɗanda suka dogara gare shi, amma da ambaliyar ruwa zai kawo Ninebe ga ƙarshe, zai fafare maƙiyansa zuwa cikin duhu, dukan abin da suke ƙwallawa game da Ubangiji zai kawo ga ƙarshe, wahala ba za ta sake komowa ƙaro na biyu ba, za su sarƙafe a ƙaya. za su kuma bugu da ruwan inabinsu; za a laƙume su kamar busasshiyar ciyawa, daga cikinki, ya Ninebe, wani ya fito wanda ya ƙulla wa Ubangiji makirci, yana ba da mugayen shawarwari, ga abin da Ubangiji ya ce, Ko da yake sun yi tarayya, suna kuma da yawa, za a yanke su, a kawar a su, ko da yake na baki. azaba, ya Yahuda, ba zan ƙara ba ki azaba ba, yanzu zan karya karkiyarsu daga wuyanki, in kuma tsintsinke sarƙar da suka ɗaura ki, Ubangiji ya ba da umarni game da ke Ninebe, ba za ki sami zuriyar da za ta ci gaba da sunanki ba, zan rurrushe siffofin da kuka sassaƙa da kuma gumakan da kuka ƙera, gumakan da suke a cikin haikalin allolinku, zan shirya kabarinki domin ke muguwa ce, duba can a bisa duwatsu, ga ƙafafu mai kawo labari mai daɗi, wanda yake shelar salama, ki yi bukukuwanki, ya Yahuda, ki kuma cika wa'adodinki, mugaye ba za su ƙara mamaye ki ba. domin za a hallaka su ƙaƙaf.